da jinjina da ban girma sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya ara mana rayuwa muka kawo wannan yammaci na asabar 20 ga watan zulhijja hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da garin maka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya yi daidai da takwas ga watan bakwai shekara ta 2023 miladiya mun sake dawowa a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka mai suna tariqus salihin ila rabbil alamin na wahid bin abdulsalam bali Allah maɗaukin sarki ya marayuwar shi albarka kamar yadda gabata a wancan satin malaminmu malam ibrahim shine wanda ya gabatar da wannan littafi gabatarwa mai kyau kuma ya yi mana bayanan abin da littafin ya kunsa har ma malam ya fara karanta mana wasu daga cikin hadisan da suka zo a cikin kitab na farko shine kitabu tsahara kamar yadda aka faɗa littafi ne wanda yake yana bayani kan kwaɗaitarwa da zaburarwa kan ayyukan ibada to Allah madaukin sarki da ya sanya mu mai abubuwa na ibada kala-kala to sai ya sanya mana cewa duk wanda ya yi ibada yadda ake bukatarta to da ikon Allah akwai wani abu na moriya da romo da mutum zai samu wani lokaci ma tun a nan duniya kafin a je gobe kiyama a samu cikakkiyar lada a samu kuma cikakken sakamako sai ya kasance shi wannan littafin cikin ikon Allah zai mana bayani kan abubuwan da suke da alaka da falala ta abubuwa na da yawa na shari'ar musulunci ƙunga mun karanta falala ta yin alwala da yin sallah da yin kaza da yin kaza in muka huta gobe lahadi jibilitinin kuma sai mu karanta kuma muktasar zabi ma'ad shi kuma da mana gyara kan abin da shahi ibadojinmu da kuma aƙida Allah maɗaukin sarki ya sanya mu dace wannan sai ya kasance ne karatu na biyu a cikin littafin karatun satin da ya wuce shi ne karatu na farko malaci kitabu tahara babban babi wanda zai bani akan al tahara malamai suka ce idan ka ce al taharatu ana nihin rafa'ul hadasi wal khabas wato gusar da abin da yake hadasi da kuma gusar da abin da yake a khabasi alhadas kamar yadda aka sha bayani shine duk abin da yake fitowa ta kafa guda biyu da ke jikin ɗan adam In ma ta gaba ko kuma ta baya kama daga fitsari da bayan gida da sauran abubuwan da ke fita a matsayin datti duk abin da ke fita ta gaba ko ta baya sunan shi alhadas to wannan hadasin ana ɗauke shi a kawar da shi ta hanyar imma alwalla ko ta hanyar yin wanka shi kuma khabasi shine datti ko ƙazanta wadda ta hau a jikin mutum ko ta hau jikin tufashi ko take a wuri in za a yi ibada shi ake ce mu alkhabas shi wancan hadasi kamar na faɗa na ɗauke shi ta hanyar amfani da ta hanyar yin alwala ko yin wanka ko abin da ke matsayinsu kamar taimama kenan Allah sa mun gane to ita ko shi tsarki na alwala ko na wanka Allah maɗaukin sarki ya farlanta mana yin shi domin Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faksulu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu da haka Allah madaukin sarki yana umurtar mu da cewa in mun tashi zamu yi ibada ta sallah to mu yi alwala sai lissafa mana wuraren da zamu wanke idan mun zo yin alwala da haka tsarki in ma ta hanyar alwala ko tsarki ta hanyar yin wanka a shari'a musulunci wajibi ne to anan malam sai fara da babu fadlil wudu wato babin da zai bani kan falala ta yin alwala shi ma a ƙarƙashin babin sai malam ya rarraba falalar kashi-kashi yi ma kowace falala unwani yi mata take wato yi mata batu a kanta ya ce na farko alwudu'u alamatu musulmi na yi mulkiyama ɗaya daga cikin falala ta alwallah wato wata sifa ce wata alama ce ta muminai a gobe kiyama a gobe kiyama cikin hanyar da ake rarrabe muminai da waɗanda ba muminai ba akwai alwalla wato duk wanda ke yin alwalla a gobe kiyama zai fita daban da sauran waɗanda ba sa yin alwalla. karkashin wannan sai malaka wa hadisi yace fa fi sahihaini an abi hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yaqul inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati gurran muhajjalina min athari al-wudu' فمن استطاع منكم أن يطيل قرته فليفعل imam bukhari da muslim sun hadisi daga abi huraira Allah madaukin sarki ya kara mashi yadda abi huraira ke cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ummati lalle al'ummata yud'auna yawmal qiyamati za a kiraye su a gobe kiyama za su tashi gurran suna masu haske a goshinsu muhajjalina sannan suna masu haske a kafafuwansu na gaba da baya wato hannuwa da kafafu kenan min atharil wudu'i na gurabe da suke wankewa ko gabobin da suke wankewa na alwala sai yace famanistata'a minkum an yudila gurratahu duk wanda ya samu dama da ikon tsawaita hasken shi falyaf'al yi kokarin yin haka wannan hadisi kamar na fada imam bukhari ya hadisi mai lamba ta 136 sai ba muslim 246 yace al-gurra shine hiya bayadun fi jabhatil fars haske ne ko fari ne a goshin doki shi kuma muhajjalina shine haske a kafafun doki na gaba da kuma na baya to shi wannan hadisi annabi ya ce inna ummati lalle al'ummata malamai suna bani cewa su al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kala biyu ne akwai ummatu da'awa akwai ummatul ijaba akwai al'umma wadda kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya game su Allah madaukakin sarki ya turo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya kira kowace dukkanin al'umma da su zo su bauta ma Allah shi shi kadai to kiran da manzan Allah ya sallallahu alaihi wasallam ba kowa ne ya ansa ba waɗansu ansa wasu ba su ansa ba to duk wanda ya zo a zamani na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to yana cikin ummatu da'awa wanda kuma ya ansa kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin ummatul ijaba wato al'umma waɗanda suka amsa kiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to anan wurin ana magana kan ummatul ijaba ne wato waɗanda suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin su ne suka rika yin alwala suka rika bauta mu Allah madaukakin sarki to su ne za a yi masu sakamako da irin wannan kwalliyar fuskokinsu su tashi suna haske hannuwansu suna haske ƙafafuwansu ma suna haske yasa ce inna ummati yad'una yawmal qiyamati gurran muhajjalina wannan haske na gaɓoɓin da ake wankewa idan an yi alwallah cikin falalan Allah madaukin sarki da baiwashi mu kaɗai ne al'ummar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama muke da irin wannan falale. duk da sauran al'ummomi sun yi alwallah sun yi sallah amma dai a samu sakamako na haske a fuska da hannuwa da ƙafafuwa a gobe kiyama to duk wanda ka gani da irin wannan to cikin al'ummar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama dan annabi na cewa siman laysa li ghairikum wannan sifa ce wadda Allah madaukin sarki yake bance ku da ita ku al'ummata laysa li ghairikum wacce ba ta ko babu ita ga waɗansu al'umma waɗanda ba ku ba Allah ya samu dace kun ga wannan ba karaman falala bace ba ashe a gobe kiyama kiyamar da za a tashi waɗansu fuskokinsu baƙaƙe kekirin Allah ya ce yau matabiyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh a gobe kiyama fuskoki kala biyu ne imma baƙaƙe wuluk Allah ka tsare mu imma kuma farare tas Allah ya haskaka mana fuskokin mu duk waɗanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi alwala irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da Allah zai musu sakamako da shi shine akwai haske da Allah zai sanya a fuskokinsu da hannuwansu da kuma ƙafafunsu Allah sanya mu dace to gabar famanista ta aminkum an yi yutila gurratahu falefal. wannan jumla ko wannan gaban magana ba ta cikin maganar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda malamai suka bayyana cewa zance ne na shi abu horera Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yadda iyakacin magana annabi shi ne, inna ummati auna ya qiyamati gurran muhajjalina min athari wudu'i daidai nan wurin shine abin da ya inganta maganar manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam amma faɗin famanista ta'a minkum an yi tsila ya fa’al wannan magana ce ta abu huraira allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yadda kuma magana ce wadda take wa laisar bi sahihatin min jihatil hukum shari’i magana ce wadda ke bata inganta ba ta ɓangaren hukuncin shari'a na fata fahimta wato magana ta inganta a jingina mu Abu fara cewa shi ya faɗi ta tabbas ya faɗa to amma hukuncin yin haka din shi kuma bai inganta ba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wato annabi bai shar'anta mana ƙari ba kan wurin da ake wankewa na shari'a ina fata an fahimta domin in ka kalli magana a zahirinta abin da wanda ke zai yi wahala gaske a ce mutum ya iya ƙara gabar da aka ce ya wanki a ce ya ƙara ta ai fuska ake magana ita fuska dai an san fadinta an san tsawonta tsawon fuska daga matsara gashi ne na al'ada saman goshi kenan zuwa ƙasan haba ƙasan gemu nan wur shine tsawon fuska fadinta kuma daga wannan kunnen na dama zuwa kunnen hagu to idan aka ce mutum ya ƙara tsawon hasken ta ina zai ƙara to in ka wuce kunne ka zo nan ka shigo cikin kai in ka wuce ka zo ka zo cikin wuya kuma an samu cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fuska ya wanke Allah ma cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati sai ce mi faksulu wujuhakum ku wanke fuskokin ku. fuskokinku kuma bisa al'ada kowa ya san iyakacin wurin da ake cewa fuska to kaga idan aka ce mutum wanda ya samu dama na ya ƙara hasken fuskar tashi ya ƙara ta yaya zai ƙara haka nan hannuwa su ba. manzan Allah yana wanke hannun shi ne zuwa marafik zuwa gwiwa hannu to da aka ce a ƙara ina za a ƙara shi ma hakan nan ƙawahuwa annabi na wanke su ne sallallahu alaihi wasallama zuwa ina idan sawu to shi ma idan an ce a ƙara shi ma ta ina za a ƙara da haka dai wannan ijtihadi ne magana ce ta Abu Huraira Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yadda kamar yadda Ibn Qayyim al juzayri yake faɗa a cikin nuniyash ce, wa abu horarata qala za min kaisihi fagada yumayyizuhu ulul irfani wa italatul gurrati mumkin Ya ce, wa abu horarata ta za min kaisihi ce, abu hurairah Allah ƙara kara yadda ya faɗi wannan maganan ne min kaisihi daga kaifin basirar shi daga ilimin shi da Allah ya bashi daga fahimtar shi yace fagada zuhu ulul irfan yace sai aka waye gari ba masu gane cewa wannan magana ba ta annabba ce ba sai mu abota sani sai wannan suke da ilimin cewa lalle wannan magana ba ta manzon Allah bace ba yace wa idaratul gurrati laysa bimumkin ai a ƙara haske abu ne wanda ba zai yiwu ba aidan yace kuma wace wa haza wadihun wadihu tibyani yace wannan ai bayani ne da yake a fili Na aka ce ka ƙara haskenka zai maka wahala wasu shekaru can wani yana karanta hadisi a cikin natal ahkam eh bayani cewa annabi ya ce za a tada al'ummar shi a gobe kiyama suna masu haske a fuska da hannuwa da kafafuwa yace famanista ta aminkum an yutila gurratahu falyafal sai ya ce annabi ya ce ji kuskuren farko ya ce annabi ya ce duk wanda ya samu ikon ƙara hasken shi ya ƙara ka shi to Allah shiga wata mallan yanzu a ƙara sai ce ka dai ƙara to kun ga shi ma cewa ka dai ƙara an tambaye shi to mallan ya za a yi ƙarin sai ce ka dai ƙara da ka dai magana ce ta Abu Huraira Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yadda annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam inna ummati lalle al'ummata da'auna za a tada su a gobe kiyama gurran suna masu haske a cikin fuskar su na haka nan hannuwansu da kafafuwa ma suna haske sakamakon abin da suke yi na wanke fuskar da hannuwa da kafafuwa idan sun zo yin alwala ashe kun ga da wannan sai ya zaburar da mu cewa mu yawaita yin alwala domin mu samu mu samu wannan haske a gobe kiyama mu sani cewa a gobe kiyama lalle duhu ne ke akwai wannan hasken na alwalla da hasken sallah shine abin da zai taimaki bawa rika kallon gaban shi ya iya haye saradi da za a haye kai inda ake so mutum ya kai sannan a cikin hadisin akwai dalilin da ke gudu wa lallai tabbas idan an mutu za a tashi ina ka samu wannan annabi ya ce inna ummati yud'auna sai ce mi yawmal qiyamati za a tayar da su kun ga wannan hasken fuskar ba a nan duniya za a yi shi ba a sai an je a gobe kiyama to kuma ita maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas ce da haka cewa za a tashi gobe kiyama da fararen fuska da hannuwar kafafuwa wannan alama ce ko dalili ne dake nuna cewa lallai akwai tashin kiyama idan Allah ya sanya bayan duniya ta tashi za kuma a tashi kiyama in za a hisabi ɗan wuta su je gidan wuta Allah ka tsare mu ɗan aljanna kuma su gidan aljanna Allah ya sa muna ciki da haka hadisin ya zama hanya ta zabarar da mu kan yawaita yin alwala. malai shi rawa muslim an abi hurairata to amin ya Allah na'am sai ka wuce irin abin nan murafik din a'a nam a ƙa'ida ne ka karanta shi yadda ya zo sai kai bayani cewa daidai nan wani shi ne maganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan ƙari ne na na Abu Hurairah Allah ƙara mishi yadda wasu malamai suke cewa ma in ma zai yi alwallashi ɓoyewa yake na fata fahimta dan kan ma wasu gani shi yana boyewa ne na kawai sagai da yake alwala yana ƙarawa fahimta shi ce wannan haka ya fahimta yake aikatawa shi shi kaɗai za ka dai zan Allah sallallahu alaihi wasallama in ya zo wanke fuska ga inda yake wankewa faɗinta da tsawonta in ya zo wanke hannu iyakacin shi gwiwa hannu sallallahu alaihi wa alihi wasallama sallam da annabi na so mu wanke har kafada to da ya wanke kafada da annabi na so mu wanke har da idan ya zo alwala sai ya wanke har in wanka ne ai annabi so yake mu gama jikinmu da ruwa shi sanya sai ya ce in za mu wanka sai mu gama jiki da ruwa shine wajibi amma ita alwala tunda gaɓoɓi ne ididdigagu ake wankewa a wurin alwala kuma gaɓoɓin ma akwai iyakaci inda aka kowane iyaka sai mu tsaya daidai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata Allah samu dashi ana abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam atal maqburata faqala assalamu alaikum dara ƙaumin mu'minina wa inna insha Allah bikum lahiqun wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana qalu awalasna ikhwanaka ya rasulullah faqala antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du faqalu kayfa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya rasulullah faqala ara'aita law anna rajulan lahu khaylun burrun muhajjalatun baina zaharai khaylin duhmin buhmin ala ya'rifu kaylahu qalu bala ya rasulullah qala fa innahum ya'tuna burran muhajjalina min alwudu'i wa ana faraduhum ala alhawd ala ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال أناديهم ألا هلم fayuqalu innahum qad baddalu ba'daka fa aqulu suhqan suhqan Abi Hurairah Allah ya kara mushi yadda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam atal maqbara Annabi ya je makabarta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ina makabarta fa qala sai yace assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku dara qaumin mu'minina wannan gidana mutane mumine ashe idan an je makabarta sallama ake ce assalamu alaikum dara qaumin mu'minina a wani hadisin annabi ya ce wa inna insha Allah bikum lahiquna nas'alullaha lana wa lakum al'afiya yace mu ma dai mun kusacin muku ko mun daren dadewa mu ma nan muka nuhu nas'alullahu lana wa lakum al'afiya muna roƙon na kanmu da ku kanku muna roƙon Allah rangwame muna roƙon Allah yafiya subhanahu wata'ala daga annabi sallallahu alaihi wasallama yana zuwa makabarta domin wa'azi domin ta kasance hanyar tunawa da lahira annabi ce sallallahu alaihi wasallama da na hana ku zuwa makabarta matsayin ziyara yace amma yanzu ku rika ziyartar ta domin tana tuna maku lahira ko yanzu in abubuwa kaga cewa duniya ta kama ka da kyau da kyau ka shagala harkar duniya kake yi ba ji ba gani to dare ka kai ziyara makabarta ka ji da kanka kanka wa'azi cewa duk fangima da za ka yi da duk abin da za ka yi ƙarshen ka nan wurin yi e, ƙarshen ka nan wurin haka za a zo a gina wani ɗan rami ɗan kut a kuga ka je malam ke cewa ya ce wato akwai hikima ma da ake wannan ramin dan guntu ta yadda ba ma a yi rami mai zurfi ba bare kila labarin duniya ya maka nisa an yi shi dan guntu kana ji duk abin da ka bari a duniya ana wawa ana rijima akan shi a wawo shi a yi a kammala shi kenan to annabi sallallahu alaihi wasallam idan je makabarta yana yin sallama ga ma'abota makabarta annabi ya ce wa inna insha Allah bikum lahiquna mu ma dai insha Allah game da ku lahiquna za mu cin maku sai ya ce wadittu na so e, na yi matuƙar son lau an na ra'aina lau wadittu an na ƙadara aina ikwanina ya ce na so haƙiƙaninsu ina masifar so a shaka da hausa ku ina masifar son a ce na ga ko mun ga ‘yan uwanmu kalmar wadittu kalma ce daga almawadda ibn abul is Allah cikin jirama ya faɗa a cikin sharhin tsahawiyya yake cewa martaba ta biyar cikin martabobi na almuhabba shine ce almawadda sai ce wa hiya safwatul muhabba wa ha wa lubbuha yace almawadda shine tsantsar tsabar tsagwarin soyayya na fatan fahimta kalmar mawadda tafi almahabba, tsabar soyayya tatacciyar soyayya na fata fahimta ita ke ce mu almawadda wannan matakin na almawadda shine matakin kololuwa na soyayya na fata fahimta sai ke ce ba gashi Allah ya ce ba innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda yace duk Allah yake cewa duk waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai da sannu Allah zai sa masu tsabar soyayya wato Allah zai so su haƙiƙanin su ka san ko idan Allah ya so ka sai ya faɗi mala'iku makusanta cewa ina son wani sunanka za a kirawo Allah ya ce Ibrahim Musa fuskari ya faɗi mala'iku ya ce ina son shi kuma ku so shi haka soyayya da ta so daga Allah zuwa mala'iku zuwa har wanda ke rayuwa a ban ƙasa to kaga Allah ya kirawo sunanka kuna kallo fa la sam mu mukamin duniya a ce baka akwai sunanka zaka ji dadi ko ya yake zaka ji dadi to bare a ce a wurin Allah madaukin sarki a kirawo sunanka ba ku ji sahabun nan na manzon Allah da annabi ya ce kai zo karanta mu Qur'ani inji Allah ya ce ka karanta min Qur'ani in ji daga muryarka yace kuma Allah ya kira suna na ce Allah ya kira sunanka sai fashe da kuka kukan dadi ne ai ashe Allah ya kira sunanka to soyayya ta ƙarshe da Allah madaukin sarki zai bayan shi shine wanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai ashe kun ga idan muka dage muka yi imani hakikanin imani muka yi aiki na ƙwarai da ikon Allah Allah zai sanya soyayya ta wanzu a tsakanin mala'iku Allah zai sanya Allah zai soka zai sa mala'iku su soka zai sanya kuma sauran bayan Allah na gari su ma su soka da almawadda ita ce mataki na ƙololuwa tsantsar soyayya kenan shi sanya ko Allah cewa yake wa min ayatihi an kala-kala kun min anfusikum azwajan na bainakum mawaddatan ba sai bai ce mahabbatan ba sai ce mi mawaddatan wato in san samu a samu tsabar soyayya tsakanin miji da mata soyayya ta gaskiya kisa annabi da ya tashi ba da shawara sai ce mi tazawwajul wadudal waluda fa inni mukasirun bikumul umama al qiyama ku auri alwaduda mata waɗanda suka gwanance wajen iya soyayya macen da ta iya soyayya lalle yan san samu ne a ce san da matarka take maka ya lullunka naka in aka ce san da kake mata ya linka wanda take maka to akwai damuwa amma san da take maka a samu wanda suka iya soyayya a maganar soyayya ta wannan zamanin ba ta rika tiktok tana sa ka ko mabauci haka nan ba ba wannan kaɗai ba ka rika jin cewa ko me ka zama a rayuwarka za ta so ka ta ce ko ka zama kuru ko baka da sana'a komi ko gurgu ne kai ko makaho ne kai ko a gefen titi kake kwana kai take so <laughs> Allah samu dashi ka rika jin kowa ya zo yana mata magana yana magana amma kai take gini a tsaye to tsaba soyayya kenan Allah samu dashi shine almawadda kenan to a samu almawadda a samu soyayya wa rahama da tausayin juna da haka dai annabi ya ce wadittu na so ina masifar san anna qadara aina ikhwanana ina ma a ce mun ga ƴan uwanmu qalu sahabbai suka ce awalasna ikwanaka ya rasulullah mu din ba ɗan uwan naka bane ba qala antum ashabi annabi ce ku sahabbaina ne ai ku mu daraja ku ai ta wuce nan na fata an fahimta ai ku ai ku zababbi ne ai ai Allah ya zabe ka rayuwar ka ya kawo ka kai zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana mai imani ka mutu akan imanin ai ka gama cin nasara abdullahi dan ah, abu ayyub al-ansari Allah kara mushi yadda yake cewa Allah madaukin sarki ya kalli zukatan bayi kaf a duniya yaga ba zuciya mai tsarki da kyawu irin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zabi annabi ba shi annabta sai aka sake duba zukatan bayi aka cewa babu zukata masu kyawu baya ga zuciyar manzon Allah irin zukatan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya kaddara rayuwarsu suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi Da ka su zababbu ne Allah ya zaɓe su sai ya ce wa ya ce amma yan uwanmu da nake masifar san a ce na gan su. gansu zina lam ya'tu su ne waɗanda ba su zo ba hayyansu faƙalu suka ce kaifa a man lam ba a ba'adu? min ummatuka ya rasulullah suka ce ya manzon Allah to ta yaya zaka gane waɗanda suka zo bayanka faƙala kun ka ba shi ba zan gane su sai zai buga masu misali sai ya ce ara aita ka bani labari lau anna rajulan da ashe wani mutum lahu kailun yana da doki gurrun dokin nan yana da haske a goshin shi muhajjalatun yana da haske a kafafuwan shi na gaba da baya kun ji siffar dokin mutum mutum ne da ke da doki wanda ke da haske a goshin shi yana da fari a goshin shi yana da fari a kafafun shi baina zaharai khailin sai wannan dokin ya shiga cikin waɗansu dawaki duhmin baƙaƙe buhmin kirin eh, baƙaƙe kirin baƙaƙe wulik baƙaƙe siɗik. Eh. domin kalmar duhum shine aswat baki shi kuma buhum shine bakin da bai da tsofanan komai baki ne duɗin. na fata an bayyanta eh baki sidik duk wannan silfar da ake sanya ta baki ta baki kirin baki sidik baki wulik wato dawakai ne baka kirin na fata an fahimta kuma kalmar buhum eh, kalma ce take ya danganta ga inda aka jingina ta idan aka ce baki duhum sai a ce baki kirin idan aka ce fari duhum sai a ce fari tas wato kalmar buhum ana iya sanya ta kan kala ta baki wato a mata a jingina ta da kala ta baki ko a jingina ta da kala ta fari ko a jingina ta kala ta baki ko duk wace kala eh, ko ja ko rawaya rawaya kenan duk abin da aka jingina da shi ana nihin ziryan wannan abin aka ce baki baki zuriya aka ce fari fari tas aka ce ja sai ce mi ja jawur ko ja jajir na'am to shi buluha shudi ko kore ya ce fatau to shi bulafa <laughs> bulun a ce <laughs> to kun ga wancan doki ne mai wacce siffar farin goshi da fararen kafafuwa sai ya shiga cikin baƙaƙen dawaki annabi ya ce Allah ya arifu kailahu shin mutum ba zai saurin zakulo ya gane dokin shi ba qalu bala ya rasulullah suka ce kwarai ku ya manzon Allah ai a guje mutum zai gano abin shi to ai da ka je da ka ɗaga kanka kalli kawunansu da ka ga mai farin goshi ka san naka ne in ma ƙasa kasar da kanka da kaga farar ƙafa guda ɗaya ka san menene naka ne wannan annabi ce fa innahum to su waɗannan ƴan uwan nawa da nake masifar san ganin su ya atuna za su zo a gobe kiyama gurran suna masu haske a fuskokinsu. su muhajjalina suna masu haske a hannuwansu da kuma kafafuwansu min alwudu'i sakamakon alwalla da suke yi dan Allah wannan kadai bai isa ya ba duk in ta kare ka je kai wata da ta kare ko ka je kai wata domin mi ka samu cikakken hasken a gobe kiyama annabi ya ce bayan wannan falalan ma ta hasken da za su samu a goshi da kafafuwa ya ce kuma wata falla ta gaba shi ne cewa ana faratuhum alal haudi ni zan riga su zuwa tafki wani tafkin na alkausara wanda annabi yake cewa faɗin shi ya kai tafiyar wata guda ya ce zaƙin shi ya fi zuma zaƙi ruwan hasken ruwan ya fi nono fari ya ce ɗinuhu taɓo da ke cikin wannan tafkin ƙanshin shi ya fi ƙanshin taron almuski ‘yan duwatsu da ‘yan ɓangore da ke ciki lu'ulu'u ne da marjani ya ce kewayen wannan tafkin ko fuka ne aka ke cewa jami'in kofi gum ko fuka ne yawansu ya kai yawan taurarin sama ba a turare ne wajen shan wannan tafkin annabi ya ce duk wanda ya sha ruwan wannan tafkin la yazma abadan ba shi babu ƙara jin kishi Allah ka azata mu shan wannan tafki ba shi babu ƙara jin kishi annabi ya ce to zai riga mu zuwa wannan tafkin mu da muka yi alwalla irin tashi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine wa ana faratuhum ala haudi zan riga su ina zuwa wannan tafkin ala annabi ce ku saurara sai dai wata sabuwa yace la yuzadanna rijalun an haudi annabi ce za a kori waɗansu mazaje waɗansu mutane za a kange su daga shan wannan tafkin nawa kama zadul ba'iru dalu kamar yadda ake korar raƙumin da ya batan kai ya shigo cikin garken da ba na shi ba unadihim annabi ce zan rika kira ina ala halumma ku taho ku taho fayuqalu sai a rika ce mani innahum su waɗannan da kaga an rika korarsu qad baddalu sun musanya addinin da ka basu kan shi sun musanya ba a daka faaƙulu annabi sai ya yace sai in ce sokan A yi can Allah raka taki gona yi nesa da su a nesa da duk wanda canza addini bayan na wuce kun ga hadisin ya zo da faɗaitarwa ta mi ta yin alwala da nufallar alwala sai da kuma lokaci da kuma yana gargaɗin mu cewa fa wancan tafkin da za a sha na alkausara ba kowa ne zai sha wannan tafkin ba akwai waɗanda za a kore su a wani hadisi aka ce mala'iku ne da zabga zabgan bulalai kaga ko ko bulala ta dogari yanzu akwai wani clip da nake gani a social media na ga wani suka dan bata ran wani sarki wala duk ina kaman ƴan gusau ne nan wurin da suka sa bulalan suka fara dukan mutane kan kan ga wuri an samu hili in kana tunanin ka manta bulala makaranta dan so dori na ka ba matar ka ta maka bulala goma ka irin zafin da zaka yi to bari a ce wannan bulala ce ta lahira a hannun mala'ika zai rika bugun sai a cewa banda su banda su banda su banda su ibn hajar al-asqalani yayi bayani cewa cikin waɗanda annabawa kowannen su yana da wannan tafki da alkausara haka su malamai suka ce akwai kowane annabi likullin nabiyin haus kowane annabi yana da tafkin alkausara aka fa hujja da hadisi da ke cikin sunan na imamu turmizi amma da malamai suka ce hadisi ne garibi kuma hadisi ne ma mursal cewa dai wannan tafki din annabi ne kadai Allah madaukin sarki yake banta da shi na fata an fahimta mu al'umma shine kadai domin suka ce wannan kalmar ta laizadanna rijalun suka ce annabi za a kori mutane ne sai aka ce mutane ne waɗanda ba al'umman manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama da haka da annabi ya ce a nesa da su ba wai yana nihin dan ruwa bane ba a'a yana nufin cewa su je su sha tafkin alkausara na annabinsu domin a hadisin an ce annabawa za su yi alfahari da yawan masu shan tafkunansu da alkausara amma a nan wurin ana magana ne kan mutanen da suka yi ridda suka bar addinin musulunci bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mutanen da suka canza addinin suka musanya shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar mana hanya miƙaƙiya faratas hanya miƙaƙiya ɗoɗar tiryan tiryan sai gidan aljanna fara ce tas hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abubuwa sun shigo ciki an sanya abubuwa an karkatar da mutane duk wanda ya canza hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to irin su ne idan an je gobe kiyama za a hana su shan tafkin alkausara na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka cikin waɗanda ba za su sha tafkin alkausaran manzan Allah ba ko da ko sun yi alola a nan duniya to akwai waɗanda suka canza addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ƙirƙiri bid'a suka saka a cikin addini annabi ya ce ai kaza suka ce a'a ba shi za a yi ba suka musanya wannan suka kawo nasu suka gwada cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bayanin nashi ya gajiya ka su sun iya bayani sun iya ƙaro abubuwan da za su ƙara cikin waɗanda ba za su sha ko kuma cikin waɗanda za su sha tafkin alkausara na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suka yi haƙuri da zaluncin shugaba na ba ta fahimta annabi kace sallallahu alaihi wasallam lokaci zai zo za a nada muku shugabanni za ku ga abubuwa yadda ba yadda kuke son su ba za ku ga abubuwa ba yadda kuke son su ba annabi ya ce nasu haƙƙin na da'a da biyayya ku ba su naku haƙƙin ku nema wurin Allah ku yi ta haƙuri har sai mun haɗu a tafkin alkausarata ashe idan kai haƙuri da cutarwar da shugaba ke maka da zaluncin da shugaba ke maka idan mace ta yi haƙuri da zaluncin mijinta da tafiya barta shekara ɗaya shekara biyu ba aiken yau ba na gobe ba cin yau ba na gobe a neme shi a rasa ka ga mace jininta ya koma 5% sur ba abinci wata kuma ga tsohon ciki ba mijin ba san inda yake ba to duk zalunci ne Allah ba zai kyale ba ba zai kyale ba to annabi ya ce duk wanda ya haƙuri da irin wannan cutarwar shugabannin to da ikon Allah zai sha tafkin alkausara na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kine shi ala ku saurara Lai yuzadanna rijalun an ya yace lalle za a kori waɗansu mutane a kange su ana su shan tafkin alkausara nawa kama yuzagul ba'iru dalu kamar yadda ake korar bataccen rakumi a ƙa'ida ta mai kiwo mai garken dabbobi in ba kwan dabba ta zo cikin naka ƙoƙari kake yi ka raba ta da dabbobinka na farko don gudun kada a zaje ka cewa ka yi sata na biyu kuma wal'alla tana ɗauke da ta cuta in ta shigo cikin garkenka tana iya kuma yada musu wannan cutai su ne ke mutanen da duk da akwai jahiliya to suna gudun abin kunya suna gudun abin za a ce me yasa suka kala. ke sanya daidai da rakumi in ba nasu bane idan ya zo cikin garken su suna kore shi iya kora matuƙar kora su kore shi su raba shi da cikin garken su ba wai murna suke ba cewa wani ya shigo cikin nasu hada da nasu ba ashe in kaza ta zo gidanka sai a kore ta kada ta zo kuma a murƙowa a rihi <laughs> Allah shi dai dubu in basuru ya biyo awakin gidanka in ya gama abin da yake yi shi ba kuma sai a kora shi in ya sake dawowa to sai a gita mabakwabta ce to ga basuru in ana nema yana da wannan gidan naku wannan shine kyakkyawan mu'amala annabi ya ce saboda tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zaka cewa ala halumma ce ku kyale su ku taho na fata fata ku taho ku taho ku bar su ku zo su sha wani tafkin fa yuqalu sai a ce innahum qad baddalu ba'daka ai sun canza bayanka da ka bar duniya sun canza annabi ya ce sai in ce suhukan suhukan suhukan ya ce ai nesa Allah raka taki gona can ga sagada Allah ya samu dace falala ta biyu da ake samu idan an yi alwala shine alwudu'u hilyatul mu'min ita alwalla kwalliya ce ado ce ta mumini imam muslim ya roto hadisi daga abi huraira Allah kara mashi yadda kala yace samitu halili sallallahu alaihi wasallama yaqulu yace naji badaɗayina masoyina na ƙarshe shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa tablugul hilyatu ado da kwalliya suna kaiwa na mumini haisu ya buluguludu inda duk aka wanki wurin alwallah domin nan maliki ce alhiliyatu ma ya yahli bihi halin janna min al'asawiri wa nahwiha shine kayan ado waɗanda 'yan gidan aljanna za su daga ado da su da kwalliya da su na asawir da sauran abubuwan ado da ake yi wato a gobe kiyama banda haske da fuskokin mu za su rika yi insha Allah sakamakon alula da muka yi to kuma za a samu kwalliya kun san akwai wanka na fata an fahimta akwai ado akwai kwalliya na fata an fahimta akwai wanka shine a wanke jiki da ruwa da duk abin za a wanke shi shi kuma ado da mai yake yin ado da tufafi da ake yin kwalliya da liƙe-liƙe da goge-goge da shahe-shahe na ba ta fahimta da ka kai da ke son ka riƙe wannan abubuwan kamar ɗan daudu ganin namiji na bilishin mal baƙi kamar ni amma sai kuma kamar ƙosai gun tun kana buƙatar wannan hasken da wannan kwalliya, da wannan adan ka yi haƙuri ka yi alwalla irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ikon Allah za ka yi haske haske na gaskiya za a yi maka kwalliya a gobe kiyama za a sa maka abubuwan kwalliya da abubuwan ado a gobe kiyama sakamakon mi sakamakon kayi alwalla sai ce na mumini haisu ya bulbul wato duk inda kake wankewa gabobin da kake wankewa na alwalla to da ikon Allah za a samu cewa su ma wannan bayan sun yi haske za kuma su yi ado a masa ado a jiki a maka adon fuska a yi adon hannu a yi kuma ado na ƙafafuwa a nan duniya mata yin suna yin ado da mata aka san su da yin ado suna yin ado a fuskokinsu ko ce suna yin kwalle a fuskokinsu da abubuwa da yawa su yi da abin wuya su yi da ɗan kunne su yi da ok sarƙaci abin wuya ku iyi musamman wani zamanin ba abin ya yi yawa ga hujan hanci ga hujan kunne ga hujan leɓe ga hujan harshe ga hujan nan cikin hanci ma duhudawa wake ta saka karahuna to duk wannan kwalle da za a ta yi nan duniya in mutum ya haƙuri da ita za a yi mashi cikakke kwalliya zai tashi da cikakken ado an kana magana dawoyinsu mai kyau da ado a duk maganar duniya ce ai aljanna ce ake da kyakkyawan ado ai cikakken ado shine gidan aljanna wanda shi idan an yi shi an yi kenan ba ran da za a rasa wannan ada babu shi to sai mu alwala irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mu samu irin wannan cikakken ado din ina ganin sai mu dakata anan haka dai za a ɗan yin karatun dai ana bubuga haka har mu samu mu ga inda Allah madaukakin sarki da kaddara mu kai abinda ta daidai ubangiji Allah ba mu ladai wa alaikumus salam eh eh na'am na'am kan saki da magana kiran sallah na'am malamai suna da ka'ida suka ce su sahabbai idan suka haɗu kan abu guda to wani sallamawa ake ka fahimta in kuwa aka samu sabani to sai a kalli wake da karfin hujja sai a bi ina fata an fahimta su sauran kiran sallah kace magana an kiran sallah guda biyu na ina ke yin guda biyu sallar juma'a cewa zamanin manzon Allah guda ɗaya kai sallallahu alaihi wasallama zaman wai aka fara guda biyu sayyidina Usman to me annabi ya ce annabi cewa yayi alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ur rashidina na ba ta bayinta sai na usman yana cikin khulafa'ur rashidina yana ciki haka shi wannan baka da kesu wannan sannan magana saki ai hago ba tana nan a karatu duk wanda suke matar saki uku a kalma daya saki daya ne an fahimta saki daya ne amma wurin alƙaliwa garin ranka can wurin in ka je wurin shi to shi kono ne ya ce to shi ne daidai na fata fahimta sannan matan da aka saka a cikin tana haila aka ce a dawar ita ita ma ayi yawa kana na fata fahimta da haka waɗannan abubuwan ana kallon cewa idan sahabbai sun dunkule kan abu guda to abin suka faɗa shine hujja amma idan samu sabani a tsakaninsu to sai kalli wane ne magana shi take da goyon bayan maganar manzan Allah ko aikin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi karatun mai bukatar yawan tambaya Allah sanya mu dace ya ba mu lafiya zama lafiya ya gafata mu zunubanmu na'am ima na'am na'am ima na'am to kaman biyo ba iyi a ah, na'am a sai dai mu ci tsananin soyayya eh insha Allah ba sifa so ba tsananin soyayya na'am na'am na'am annabi ya yi sallama to tauki alkosar na'am na'am na'am na'am na'am gaskiya ne liman haka yake haka yake insha Allah sosai sosai kuwa Lallai ko shakka babu abinda liman ke cewa shi ne maganar da ake ta na farko dai da na ce masifar so kalmar masifa ta da wata ma'ana daban amma a ce tsananin so yawwa alhamdulillah ko tsabagen so alhamdulillah wannan kalmar ta yi hawa sosai da aka an janye wacce musiba so tsananin so sannan shi tafkin alkausara ba abin da aka karanta maka ba ne yake sanyawa ka zama cikin masu shan tafkin alkausara hadisin ya gwada cewa aikin da kai shi ne ke sanya ka zama cikin masu mai shan tafkin alkausara da bayan ka mutu don an ce a karanta maka inna atayna kal kausara kafa tara ko sha daya Allah shayar da kai tafkin alkausara in dai baka yi abin da zai sa ka samu tafkin ba wannan karantawai ba ta maka magani na fata an fahimta haka Allah ya sanya mu dashi Allah kuma ya saka da alkhairi ba mu lafiya zama lafiya ya ba malaman mu lafiya ya jaraye wasu da albarka ya sanya albarka a cikin kashukan da muke yi ya ubangiji Allah muna roƙonka duk wanda rayuwa ta mukunci yake halin kuncin rayuwa abinci ke mushi wahala ubangiji Allah ka yassare musu wanda ba su lafiya gida ko asibiti ubangiji Allah ka ba su lafiya ya Allah muna roƙon ku waɗannan ƴan ta'adda Allah ka mana maganin su Allah ka mana kashin su ya Allah matakan da ake ƙoƙarin ɗauka ya Allah muna roƙon ka Allah ka sanya a samu sara akan su rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar assalamu alaikum wa rahmatullahi